بالنسبة لشرح هذا الحديث من وفد عبد القيس وقال وفي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة أنا حديثي ينا كان تدمو أتو نبت وضع زوا معناه kana da tawaga mai mai unguwa ana da tawaga a je a da mai gari a tattauna a samu ta maslaha ko mai gari a hada tawaga a je a samu da hadu da hakimi a tattauna ko hakimi zuwa sarki ko sarki zuwa gwamna ko zuwa shugaban kasa a je a tattauna a dauki mutane wanda suke manyan manyan mutane waɗanda da an gan su ba a mutunta su a je a tattauna da shugaban kasa ne kuma kamar shugaban kasa a ce aikin haji karilla ce wajibi ne amma ya kamata kuma aikin kudin haji ya kamata a. ai la'akari da al'amarin musulmai ko al'umma tana cikin wani al'amari tilas a samu sarakuna da gwamnoni ko manya-manyan mutane waɗanda suke a nuna ɗora a je a haɗu da shugaba shugabanci na fara tun daga shugaban kasa mataimakinsa ministoci gwamnoni kwamishinoni shamomi duk wani babba duk wani mai mukami za a iya zuwa a haɗu da shi a tattauna to a dini mutane malamai wanda a kusa karni ne ne ina duniya ta gaba sai a rayuwa suke tafiya a nada tawaga a nada tawaga su su gana da gwamna ko majalisa ko ofishin a judiciary ko majalisar sarkin kano ko ofishin kwamishinan yan sanda manyan manyan da suke da al'amarin kasa a tattauna yaya za a samu maslaha duk wannan hadisi yana ilmantar da mu hakan wa fihi i'tibari baina yaday al mas'al yace hadisi kuma karantar da mutum zai iya gabatar da kudurinsa a cikin magana in zai yi ina za a samu a cikin wannan hadisi inna kaza la tati an alayka mu mutane kaza kaza ba ma iya zuwa maka saboda akwai kafiran mutala a cikin tsakanin mu da kai ba ba an zariya kawo ba menene yasa ba sa iya zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya faɗa sai kawo an zari وفيه بيان مهمات الإسلام أتكين حديث كما أبوي بيان مهمات الأمر أتكين الدين المسلمين سنن أمركم بالإيمان بالله أن تصلوا وتصوموا وأركان الصلاة والحج وقد قدمنا أنه لم يكن فرض وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين yace hadisi yana karantar da mu malami zai iya ɗaukar wani ya taimaka masa yana tarjama abin da yake faɗa ko yana ɗaga murya mutane su je abin da yake faɗa yace wannan hadisi yana karantar da mu haka ina za a samu da yake na je wajen ibnu abbas wani yana tsaye wajen shi yana tarjama والفهم عنهم لبعض أصحابه كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقد يستدل به على ان يكفي الترجمة في الفتوى هو الخبر قول واحد إذ ونم حديث المامونه نون أي إذا خبر واحد دليلي إما لن يفعل mutum ɗaya shi zai fassara da mutane kuma su karbi abin da zai iya faɗa tare da cewa in ba ka jin yaren fara da lafi kuma fara da hausa wanda zai fassara musu na mutum ɗaya ne amma ko dole su ɗauki magana su aiki ne ba sai kai kaɗai ne ka kawo wanda ke tabbatar da haka ma da ya faɗa ba za a kira kamar su fara da ko وفيه أتون حديث كما استحباب قول الرجل لزواره alayhi marhaban wa ونهو في حديث المنوع سوى المتنس في مكة مستحب لكتي مرحبا بالي مرحبا مرحبا كتتي مكة البشاشة خير من الكرافو تتكم مكتا خير مرموسي كبر صلن لكي تبوكي عمي إلا ذا أتمور نعت في حديث مرحبا هي إيه، آه، آه، آه. بيتن مرحبا إيه بالوقت أو بالقول غير خزايا ولا ندعم والثناء عليهم إيه مفصل كما كيموس كيبيس سبودا تجاهل كليس كبر كليس بنتا يثبت الدشي وإلا تلو إلا ما إلا ذا ذا جهبني ما إلا ذا غلا ذا مطبني ما إلا ذا أغرى مطبني وفيه جواب الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يقف عليه فتنة بإعداد ونحوه wai hadisin na karanta da mu ya halitta za a iya yaba mun akan fassarsa matukan ba a ji tsoron wannan yabon zai sa ya tsoke tsagawa ko ya girman kai ko ya ke jadi ba ina za a samu a cikin jikin hadisin inna fika na kasance وأما النهي عن المدح في الوجه وهو في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه إذا أكثر كفوا على وجه المجاهين التراب ma'ana ka kar a yi ka a kan idon ka sai aka ce saboda in ana gudun kada ke sai ya sa maka gururi amma ya halatta saboda ya kawo da yawa yake wa qad madaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mawadi'a kathira fil wajhi wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutane da yawa kuma akan fuskar a gaban kamar wada wata nan wai kamun misali kanka da littafin ba misali da kanka ne eh? فقال لأبي بكر رضي الله عنه لست منه يبون يقول يا بكر لما سأل الله إذا لم تكن يبون تفر سنة جاء أتجي تفر كتام شيء سيدنا أبو بكر جامع الله صلى الله عليه وسلم تفر تا أي بنجر تفر تا بنجر تفر أنا جاء إن كام وأنا بجوا إن كام وأنا بجوا جمع الله كي لست منه ثم قال من جر ثوبه خيلا حال من جر آه، لأجل الخيلاء من جر ثوبه خيلا إلى irabin kuyala ها لأجله لأجل الخيلاء أليس كذلك؟ مقول لأجله جرحوحا آه. من جر قومه خيلاء لأجل سبب جرما كي لتاكما تنكما لسيب كي وسيد سيدنا أبو بكر يا من الله أي بنجر كفاتا ينا jalbisa amma ina samun ɗazawa sai mu zana ji lasta ne kai ba ka cikin masu yi don girman kai yabo ne ko ba yabo ba ne wa fara ya aba bakri la la ta inna amana nasu alayya bi subatihi wa malihi abu bakri yace ya abubakar karkai kokari kai ka ka fara karkai kusa ai wanda nake wanda yake na na mori dukiyarsa da safar cikin abokansa ba kamar abubakar ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا yake manzo Allah ce da zan tafi badalai a cikin al'umma ta da na tafi sayyidina Abu Bakar yabo ne ko ba yabo bane wa qala lahu wa arju an takuna minhum ay min alladhina yad'una min min abwab al-janna manzo Allah ce ina fata ka zama cikin su ya kai abubakar Bakar waɗanda ake kiransu daga kokorin aljanna su shiga haka waye gari aka ce waye ya sadaka yau abu idan na bakar ke nayi waye ka zai wa bakar ke nayi waye ka zai a cikin duk waye kofofin alkai da manzo Allah kirga wannan yayi daya wannan yayi sai aka san sayyidina Abubakar yayi duka sai na Abubakar ce duk inda muka zo Abubakar kana da mu sai manzo Allah manzo Allah ce sai sayyidina Abubakar ina fatan ga zama cikin waɗanda za a kirayi da kofofin aljanna su ga aljanna وقال صلى الله يقول يكوبا يا بني وقال صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة إما تكذبين يشبه كما كتير مثل الجنة يقول يكوبا يا بني وقال أفضل أهد كنا أيكا دوس الأهد سيجب أن يجرجل أي روا زي ما قال لك أفضل أهد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان يشهدون تفهد كتبتك نصوص annabi ne yake kankara shahidai guda biyu abubakar da umar yabo ne ko ba yabo ba ne وقال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ورأيت كفرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرته وقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار yanzu Allah ki kira ki ga aljanna sai na ga wani bene a ciki da ci gidan wane ne wannan aka gidan Umar ne manzo Allah ki sai na tuna leka a cikin gidan da shiga gidan da zai ke ci sai na tuna sai na Umar kana kishi kana da sananin kishi ko kura ba ka so ya ya tsallaka kusar gidan ka balle ga matar ka dan biji kura ba za ka yi da balle sun an tsare wannan kari ba manzo Allah ba zai ta Umar Umar sananin kishi sai manzo Allah ke na so na leka gidan da gani ko me ke sai na suna kana da tsanani kifi kada ya zama akwai matarka a ciki ko muna ke da malakai sai da na umar ya ya manzo Allah kai zai na kishi ya manzo Allah ina ma da kai ba gaban mun ka sai a ka ba ka ba ka ba ka ba horar da ilin ina kaza ai duk nan ya mutu ya koma da garin فعمل لما الله سيما سيدنا عمر ما لقيك شيطان ذلك حجا الا فلك حجا غير حجا من الله سيما سيدنا عمر دك فعمل شيطان يحب بكي كاتب حين في كوكي بموت حين مزيد مزيد دك زيرا حين في بين عبدهم فوزي حدود السيدنا وقال صلى الله عليه وسلم افتح لي عثمان وبشره بالجنة وظل في أبوه سيدنا عثمان الصوفة أبا أي مثل بشارة الجنة يقول الصوفة يا أبو وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وفي الحديث وفي الحديث, وفي الحديث الآخر أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى بيقول يقول أبو بكر وقال صلى الله عليه وسلم لبلال سمعت دقا عليك في الجنة manzo Allah ya fara masa yadda Bilal jiya na shiga aljanna ko kan ina shiga عبد الله ji motsin takalminka ma'ana ya shiga kenan kan manzo yace sami'tu dakkan alayka fil janna haka ga na shiga aljanna sai na ji motsin kasanin to yana nuna cewa ɗan na bilal da manzo ya kai shiga kenan in ya zama manzon Allah ne to ya shiga sai ji motsin kakalmi a baya kenan ko amma kana shiga sai ka ji motsin kakalmi a gaba wayar ga shiga kenan wanne ne tabbas hmm? dakhaltu jannata fasani ibn jabban alayka wannan nasin yace na ji motsin takalmin ka cikin aljanna ba abin da ke nuna cewa ya riga ko ba riga ba amma dakhaltu jannata na shiga aljanna fasani ibn sai na ji motsin takalmin ka a cikin aljanna wannan kai wannan wannan hadisi don bata na hadisi kaitin mai ke ciki kan nuna cewa bilal na cikin manzon Allah ya ce tarar shi ko ga manzon Allah ya ji da ne ya ji ها بلال na cikin sannan manzo Allah وقال لعبد الله بن سلام أنت على على الإسلام حتى تموت منذ أن لا يفعل مع عبد الله عبد الله بن سلام كي كانت في المسلمين في حتى منذ أن لا نفسي أكم مسلمين وقال للأنصاري وقال للأنصار ضحك الله عز وجل أو أتب من سؤالكما الله يا يد أيش لو تجينا ما تقول هو يتم الإسلام كان كما يقول الله في حيات تكاتين في السيارة هنا شبوة في مقام تجارة جسر في شيء كومي لكومي تطلع جسر في شيء يجب أن يكون يا يا جسر في يا جسر في السيارة في السيارة ya je ya huta aka masa abinci ya ce sallah sai ado ta zo bijimar da kanta har ya sadu da ita da ya san kaya abu yau zai shi awon sadu da matarsa zai da ya sadu da kai gama ya komai da komai ka ci abin kai sallah ka ci abinci kuma ka biya bukatar da kuma ya gama to ga abin da ya faru ba aka wayi gari da asuba sai mu ga Allah ya sai ya tashi kiriyar sai ya je sallah asuba sai ya rama ga Allah ya ji kuma da abin da ya faru amma sai ka faɗa mu sai ka kaza kaza kaza kaza har na biya bukatar sai mu ga Allah ya Allah ya sa muku albarka a cikin wannan sabuwa sai aka waye gari aka yi mai za a yi ƴaƴa nawa duk suka zama wani manyan malamai daga wannan daga wannan daga wannan وقال للأنصار أنت من أحب الناس إلي yake makaranta kana da yawa da manzo Allah ya bi sun da mutane biyu da jama'a akan fuskar amma da sharaɗi in an san shi dan ba zai sa mutum ya shiga bururi ba amma in an san an yi rishi zai shiga bururi idan zai sa masa bururi sai a kyale sai a yi rishi bayan وفي حديث الباب من الفوائد يأتي حديث كما يرى كرنت لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم للعالم أو به الجواب يأتي باب ليتي in mai tattawa ya zo ko ɗalibi yana karatu sai malamin sa ina son a ƙara min bayani a dada fayyace min matsalar a dada ganar da ni a ina za a samu a cikin wannan hadisi ha ba wanda zai dago a zuwa mara hadisin aiko ya tilasta a gwai cikin ba shi wani ne tsarin bayani yadda inda sarki zai ne tsarin bayani sai wanne ne kuma eh? da ta je ta faɗa wa ubanta sai ne tsarin bayani kaga miji ta yana wanke gabobinsa miji kuma yake faɗa masa sarki ai ga abin da ya faru yace menene yake faruwa ne yake ga abin da ya faru sai ka musulunci yayi ko bai ba yake manzo Allah ce inna fika haslatayn yuhibbuhum Allah sai ce wa'annan tabi'u suna tare da ni ne tinke ko ko a'a yanzu ne da dai wannan aikin yasa sai manzo Allah ce tinke da suna tare da kai shi ma ban gaba da zan gaba shine mahallu shari an gane ko ai ba da ba za ka zo ka ji karatu ka tare alal akal kana da ihsas musamman na Buhari na Tirmidhi yanzu na Muslim take duk matsala da kai rubuta da Hausa ko da Turanci ko da Larabci sai zama ka ba ka ba su karatun kulawa kenan wata rana wallahi ka dauka sai kai mamaki ka zama malami za matsaloli ka dauko su daga tabbas daga ba wai bakin ne karanta ba a'a idan aka dauko yin muslim ne karfi na wani duk duniyar musulunci ba wanda ke da musu akan wani littafi ba wanda ke da musu akan sahih muslim ba wanda ke da musu akan ilimi da daraja da daukar imamun nawawi haka ba wanda ke mutu kan darajar tirmidhi da mai sharhi haka da buhari da mai sharhi yasa abin da ka dauka ka dauka tabbas kenan saboda wata rana zaka rufe na bukata yanzu ne kake zaune kake ganin ai ba lalle bane ga shi nan kana ji kullum ka je ka ji wata rana za ka zo babu ko ka yi tafiya ko ai maka promotion ka kai ka wani ko kai kaza kaza kana bukata sai ka dauka express book da hannunka ka rubuta za ka fi fahimta da duk abin da wani ya rubuta maka ga shi da hausa ka gani rana kaza watan kaza shekara kaza karatun da aka yi ga hadisi kaza aka karanta a hadisin mun fahimci kaza kaza kaza kaza kaza kaza dama kafin ka tashi ka tabbatar da haka al'amari yake ka sa ka yi sirri da shi ke wata ran ka samu da shafi kenan da hausa da turanci ko da jaron malami kenan za ka iya yin kasawa in kana jin tsoron Allah amma ka bar shi daga kula ba shi kenan zai sai ka zo ta ran kana neman babu وفي لا باس ان يقال رمضان من غير ذكر شهر وتصوم رمضان راشدة وتنحزن به وفيه جواز مراجعه العالم على سبيل الاسترشاد والانتظار ليتلطف له في جواره لا يشق عليه وفيه تأكيد الكلام وتفهيمه ليعظم وقعه في النفس وفيه جواب قول الإنسان المسلم جعلني الله خلاف فهذه أطراف أطراف مما يتعلق بهذا الحديث وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة يتي التكيف الظلم الذي ذا ذا السامو كنا الحديث التكيف أما لا نسوي تا فيها بما لما تسمي وحسين babu du'a ila shahadatayn wa shara'i al-islam ba wannan shine fiqh mas'ala hadisin da zamu karanta ne zai karanta da mu zai karanta da mu cewa babu du'a ila shahadatayn wa shara'i al-islam wai babu take nuna cewa in sarki ya aika hakimi kawai ko hakimi ya cire mai gari ko mai gari ya cire mai unguwa ba za a je a zauna ana mulki ne ana ana zalin ba a'a za a je ne a kula ba in sarki ya aika hakimi kawai ya je kare musu abubuwa guda biyar addinin dukiyarsu hankalinsu jininsu mutuncinsu duk wani shugabanci da aka dora ko wani shugaban shugaban aka dora shi akan musulmai abin da yake kare musu kenan kuma musulmi ba shi da bukatar da kare masa komai sama da waɗannan guda biyar kuma su ne komansa a kare musu addinin hakki ne akan hakimi hakki ne akan mai gari hakki ne akan mai guguwa saboda sarki ya aika su zama wakilansa a kan kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az zuwa kasar Yaman kamar yadda zamu ji insha Allah in an aika hakimi ya je kauye ko ya je gari ko ya je ya je ne ya zauna ya kare musu addinin su kada bid'a ta shiga ciki kada kafirci shiga ciki kada ɗan mutum su zo su shigar da su kirista a kare musu addinin su kada bid'a ta shiga ciki sai ai dangana a neman malaman suna suna nuna musu Allah yake manzo Allah yake a kare musu dukiyarsu kada a zalunci gonakinsu a kwace gonakinsu don ba su iya turanci ba ba su san hanyar da ba ba san yadda za su yi ba jininsu kar a zubar da jini kar a ci mutuncin wani kada a kare musu hankulansu kada a yadda a sai da a kauyen su zuwa wannan shine haƙƙin da ke kan hakimai da masu gari mai gari da masu mai unguwa haƙƙin da ke kan sarkin gari kenan hakkin da yake kan majalisa kenan hakkin da yake kan judiciary kenan hakkin da ke kan ofishin commissioner yan sanda kenan hakkin da ke kan ofishin gwamna kenan hakkin da ke kan ofishin mataimakin gwamna kenan a kare musu dukiyar a kare musu addinin su mutuncin su jinin su hankalin su kada ka kuskura kada ka yi sakaci a sai ɗinka ko a ƙauyenka ko a unguwarka ko a garinka ko a sayar da giya kuma aka sayar da giya mutane na sha ba kare musu hankalin su ranar lahira Allah zai sayar da kai tambaye ka yaya aka yi kada a zubda jini an aka yi sakaci ana zubar da jinin mutane da ganga ranar lafiya sai Allah ya tsaye da kai ya tambaye ka kada a ci zarafin kowa in kai sakaci aka ci mutuncin wani Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka addinin su kuma kada ya salwata waɗannan su ne al-kulliyatul khams duk sa'an da aka ci ka zama shugaban shugaban kasa abinda za ka kare mutanen kasa waɗannan guda biyar kowane ne kai wajibi ne akan shugaban kasa akan mataimakin shugaban kasa akan ministoci baki daya akan gwamnoni akan akan kwamishinoni akan jami'o'i na local government akan sarakuna akan duk wani wanda aka danka wani al'amari hannunsa manzo Allah ya gama ya yi umumi ya ce kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an rahiyyati kowa Allah ya ba shi nauyi kuma Allah zai tambaye ka abin da kai ranar tashin kiyama daidai da saka tsaye da kai akan mulki yana na rubutu ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun dan me ka wannan ka ki, shi dan mai ka hara waciwa ne sai kai bayani wani ya cancanta ne saboda yana da kaza kaza kaza sai a gani bai ka kawo shi wani ya ta, a ga bai ta ba so zuciya ne yasa wallahi wallahi sai kai bayani ko rabu da cewa ana jin dalin mulki ana abinda ko na kuka sake kwani kika ba suna yi mala'iku na nan suna aiki la ya'tuna Allah ma amara wa yafaluna ma yu'minu shugaban kasa sun san kana shiga ofis mala'iku suna son safa da suna tare da kai duk abin da daga magana da mutum ko mai haka minista haka malamin tsoro haka malamin makaranta haka mai rawani haka mai tabarau haka mai sarki kowa ne baki daya inda ki fara mana har ne ba Allah madaukakin sarki ko kuwa ya nada maka mala'ika yana rubuta duk aikin da kake yi ba wanda za a kyale shi ya wuce ranar lafiya ya ci ana da mutane ko ya yi sarki ko ya ci kun gane ku ga shi nan za mu gani manzon Allah ya aika minista ya aika mu'azu je ka ka zama ministan lafiya ko ministan kuɗi ko treasury ko wannan zai zama ministan kuɗi gidan ko treasury ko AG accountant general ko ko menene da menene baki daya ya aika mu'azu je kai ne commissioner ko je kai ne hakimi ko mai gari ko mai unguwa ko kai ne alkali ko kai ne grand je ka zuwa sanya yamma za mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace nasiha yayi ma gwamnatin da ya aika da ya aike الدعاء إلى الشهادتين أكثر مثالي سكر كلمون شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشرائع الإسلام الشرائع جمع شريعة والشريعة هي منهج الحياة افعل ذلك لكل منكم جعلنا جعلنا من لكل جعلنا من هذا شرعة من هذا شرعة

وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا أو وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال an karbo daga sayyidina mu'az yana cikin manya-manyan malaman suke da duk ma duk sahabbai da yawa sai da manzo Allah kowa ya bashi digirin girmamawa wani ya fi wani ya kuwa iya alkuwa ya kuwa iya alkalanci wani ya kuwa sani kaza wani ya kuwa sani rabon gado wani ya fi iya karatu wani kuwa dukkan su iya amma sai a ce wani ya fi kwarewa a ciki ba baya nuna cewa sauran ba su iya ba a fin iya amma wani ya fi kulawa shine majalus takhassus kenan misali ya yi karatu in karatu kuma fara karatu daga firamare zuwa sakandare zuwa university za ka karanta komai da komai sai ka gama kuma sai a ce ka ci karatu kai ka kasu cikin kaza ka ci kwarewa cikin kaza ka ci kwarewa cikin kaza ka ci kwarewa cikin kaza to mu'azu yana cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan digirin girmamawa to shi da kansa yake faɗa yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لو كان هذا الحديث في الدرس نسأل الخطوط على بعض الكلمات بعثني إنك قوما من أهل الكتاب فادعوهم أن أطاعوا لك لذلك ثم يقال اشرح مفردات ما اشرح مفردات ما تحته قد بعثني أي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى المراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي فابدأ بدعوتهم إلى هاتين الكلمتين لا تبدأ لهم بأي شيء حتى تبدأ لهم بهاتين الكلمتين لأنهما مفتاح السعادة مفتاح دار الجنة مفتاح دار السعادة وكل من لم يلقات لم يستسلم بهذه الكلمة لن تستطيع أن تدخل الإصلاح فيه مهما كنت وما زاد مهما فعلت وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك أي فإنهم استسلموا استسلموا وأذعنوا وانقادوا لذلك فانقلهم إلى المرتبة التالية فأعلمهم أي فعلمهم أخبرهم قل لهم أن الله افترض افترض أي أوجب على وجه الأرض عليه خمس صلوات خمس صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في كل يوم وليلة اليوم والليلة يؤديان مجموع 24 ساعة الليلة 12 ساعة واليوم 12 ساعة ذلك غاية ما هنالك أن في بعض الأزمنة يكون يكون الليل أطول من النهار واحيانا يكون النهار اطول من الليل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل لذلك بعض الاحايين بدل من ان يكون الليل 12 ساعه يكون 13 او 14 ساعه احيانا يكون النهار اطول بدلا من ان يكون 12 ساعه يكون 14 او 13 بدليل قوله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل فانهم اطاعوا لذلك أي فإن استسلموا وانقادوا وأذعنوا لذلك فانقلهم إلى المرتبة الثالثة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة المراد بالصدقة الزكاة المفروضة تؤخذ من أغنيائهم والأغنياء جمع غني وما تعرف ما حد الغنى في الإسلام من يملك ماذا الغني في الإسلام هو الذي يملك ماذا كل يومه وليله من يملك الفضل الذي يملك الأموال زيادة على حاجته وحال على هذه الأموال حول يجب عليه تجب عليه الزكاة فترد على في فقرائه الفقراء جمع فقير وهو من لا شيء له لأجل فقره وجوعه ظهرت فقرات ظهره فإنهم أطاعوا لذلك إذا استسلموا وانقادوا وأذعنوا فإياك أي أحذرك وأخوفك وأمنعك من أن تتعدى في أموالهم فإياك وكرائم أموالهم الكرائم جمع كريمة والكريمة هي الدابة المليئة الكريمة هي الدابة لكل شاهد لكل من له الجواب ثلاث مراتب في أمهات الهديرة وفي الأوقات وفي كذاب آه، إذا جاء الذي يأخذ الصدقات لا يأخذ الصغار فيؤذي الفقراء ولا يأخذ الكبار فيؤذي صاحب الأموال بل يأخذ الوسط لأن خير الأمور أوصاف وقال وإياك وكرائم أموالهم الأموال جمع مال وهو كل ما يسمى به وما يستفاد من دينار ودرهم وبستان ومواشي وكل شيء واتق أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية تقيك من الوقوع في بلد الله سبحانه وتعالى دعوة المظلوم فإنه أي فإن الضمير فإن الشأن ليس بينها وبين الله حجاب ليس بين الله وبين دعوة المظلوم ساتر حجاب يمنع من قبول الدعاء ثم بعد ذلك يقول لك اشرح الحديث شرحا مفصلا أو إجماليا فتقول يروي لنا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى كذا كذا كذا كذا تأتي بالتفصيل ثم المرحلة الثالثة اذكر ما يستفاد منه من الأحكام اذكر ما يقل منه من الأحكام ناقش ما يستفاد منه من الأحكام إذا وصلت إلى هنا تكون قد أخذت بالجمله الكاملة 100% an kawo daga sai na mu'az dan gaba Allah ya kara masa da yake ba aka bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aike ma'ana ya nazani na zama garan kaji chief justice na zama gwamna na zama shugaban majalisa na zama speaker a majalisa na zama kaza ma'ana ya aiki na je wannan wajen sai abin da na faɗa ni ne alƙali ni ne mai karban ni ne mai wa'azi ni ne mai fatawa ne ya aika na je na musulunta da maguzawa ya aika na je na yi kaza ya aika na zama ɗan zuba mu je mu gyara addinin musulunci ya aika baki ɗaya tasbati an tarkula ko da in haula sarki ya aika ya aike shi hakimi a guri kaza hakimi ya aike shi mai gari mai gari ya aike shi mai unguwa ko sarki ya nada shi mai unguwa sarki ya nada shi mai gari sarki ya nada shi hakimi duk sa'ad da aka yi manajin in aka aike ka ga abin da za a ce maka qala sai mu Allah ya ce innaka tabbas kai mu'az ta'ti qauma ahlal kitab zaka je ka samu ayyukan mutane ahlal kitab ne yahudu da nasara in ka bi duk abin da za a yi ba zai amfani sai sun karbi kalma sai sun yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ba haka ba ka duk abin da za ka fara ba zai sai sa ce fadduhu wa fi wa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha farkon abin da za ka fara da su su karbi kalma fadduhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum aqa'u li zalik in suka bi kauya suka karbi kalma suka yarda da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to matsala ta zo daidai zuciyar ta karkata kenan ta tsaftata akwai daman a shigar da wani abin musulunci kuma ya shiga ya samu ya samu inda zai zauna amma matukar ba ka duwar nan ba har abada kada ka ma kada ka ɓata lokacin da da ke fi sallah su ba da zaka su yi haji su yi iyaye su menene wannan duk ba zai samu shiga ba matsudin kenan miftahul janna miftahu dar sa'ada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah فإنهم أطاعوا لذلك in suka bi ka wuya suka karbi wannan kalma sun farko ma sun yadda da kai mutum da yadda da kai ka zo ka dora masa ka ka kaza ka ka kaza ka ce kaza fa innahum aqa'u li zalik fa a'limu ka sanar da su ka ilmantar da su ka nuna masa cewa farada أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة su cewa Allah ya wajanta وجد fardan salloli guda biyar dare da rana دري العين الظهر العسل هدو مزارع أخر إشياء هدو أصداء دي فيكنا صلوين أكيد في دري دران أكيد حر أبدا بقى باقى دينا في أمس فإنهم أطاعوا لذلك أكبرونا مصر أي في أكبرونا مصر أي في الذي بدأت بالعمل الذي يتعدى إلى مسؤول واحد لأن منفعة الشهادة والصلاة ترجع إلى قائله مرأة الصلاة ترجع إلى الفائد أما الزكاة فهي تتعدى إلى مقبولية نصحتها يرجو إلى إلى المبتي والآخر كبار الزكاة كسامونا لا تابان شما رامكتين يا أبقى بيجي ماذا قال لك في فارق كلمة سأنا يبيجي صلى سأنا من بيجي أحد وجد تكتلك ألف in kalmar kun ba ka da kyakkyawan imani ba ka da kyakkyawan aqida ba ka san sunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ka san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ka iya sallah ko sun balle ta goge zuciyar ka ta kire ka ci ta kire kazanta ta kire zalunci duk sa'an da aka danka amana hannun ka wallahi za su amana za su yanzu aka zo ka karbi zakka a wajen kai da aka ce ka ba da zakkar dukiyarka ta dan za ka sake dukiyar ka sako dukiyar ka kuma ko ka kace musu wuraki kai da kake ka tattara mawadatan ka karbi zakka ka ba tarkawan su kai ne zaka ji kwata gurbi kai ne zaka ji kwata dukiyar su kai ne zaka ji ka zalunce su haka ba a asalin abbaya da aka fara duk wannan rashin zaman lafiya abin da ya faru aka tun kwaya kuma ya ba da zakka ya karbi zakka wajen mutane ba talakawa shi kansa shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko minista ko gwamna ko kwamishina ko sarakuna ko manyan malamai da kananan malamai duk wanda ya mallaki nisabi wajibi ne akan sarkin gari ko gwamna ko shugaban kasa a karbi zakka a hannunsa a ba talakawa to aka ce gwamna ka da zakka dukiyar ka kai aiki kasuwanci kai albashi ka tara ya kai nisabi aka ce ka cire zakka ka bayar to don Allah za ka da dukiyar ka za ka idrisar al'umma su jira dukiyar ka aka ce ka cire ka ba su mu je ka rika idinan su ka hana naka kuma ka da idinan su in ka je lahira da mai kenan za ka ne haka yake wajibi a kan taku a kan gwamnati a kan malamai ba wanda yake don ka zama malami kana wa'azi kana karantarwa ka mallaki ne sai kai zakka ta salwar a kan kai wajibi ne a kan ka sai na umman malami ne sarkin manzo Allah ne sahabi ne da su ake yaki Abdullahi dan Mas'ud matan Abdullahi dan Mas'ud sai da ta bada zakka mace ce tana mallakar dukiya sahabiya ce ba wanda yake da karamar malami shi kenan wai zakka ta sarauta akan sa yadda zakka take akan shugaban kasan akan gwamna akan sarki akan babban ɗan a garin ku haka zakka take akan kowane malami a kasan ku ya mallaki lissafi wallahi ne bayarwa ya take su ne cikin rukunan addinin musulunci za ka yadda Allah zai kaskantar da su kowane ba wanda ba ta zuwa tafiya ba za a yi wa Allah har abada ba za a yi wa Allah sai dai a yi ta dabara karshe kan tasiri wa ma ya haɗa'una inda an kusa wa ma ya haɗa'una sai da aka suka yi da karbi kalma suka karbi sallah da sa'annan suka ce wa alimu ka sanar da su Allah ya faranta musu zakkan dukiyar su ku usar min arniya idan za a karba daga mawadatan su fa turaddu fi fuqara kuma a ba a baiwa talakawan fa inhum aqa'u li zalik suka yadda za ba da zakkan wa iyyaka wa qara'i ma amwalihim wannan fara manzo Allah ke magana da shi sahabi ne malami ne kuma ya je musulunta da maguzawa ne ya je shigar da addinin musulunci ne ya je aikin hizma ne ya je alƙalanci ne shine gwamnan manzo Allah a wajen amma manzo Allah bai kai kada ka kuskura ka zalunci wani ko da yake aiki ibada kake zakka zai karba wai in ya zalunci wanda zai karbi zakkan a hannunsa Allah ba zai kare ba Allah zai kama yake kada ka je garki za ka karbi zakkan dabbobi duk mai garki kowa ya san garki ya fuska akwai iyaye garki manya-manyan dabbobi a kuma tsakaita sa'an nan akwai mazari duk da ba su da wani abin ba su da wani amfani ba ko na musamman rasa ba su da dadi ya wuce za ke da yake in ka je karfin da karfin ka ɗauki wa'annan jarka za su kada ka samu manya-manyan iyayen garki ne dukiya zai ci in ya ce maka Allah ya isa wallahi tallahi Allah zai kama zakar da ka karba ba kan ka manzo Allah zai karba wurin mai wata wadaci ka ba talaka ka karba wajen mawadaci ka ba talaka wai wajen karban kai zalunci Allah ba zai kyale ka ba fa shi kai ba aikin da aka ce kai ne sai kai abin da shi ne zuciyar ya tuki manzo Allah ce iyaka kai hankali A ahir ka ji tsoron Allah kada ka kuskura iyaka wa kara'ima amwalihi kara'imul awal al kara'im jam'u karima alkarima sun aka ce dabba wata take mai daraja kowa ya san kore da ita da tana da nono nono mai yawa ko take tana tashi ta tako shi ko dabba da take tana da kyau ko dabba da take ana san irin gaji ta ko dabba da take kan mai dan mai kiwo ya san wannan abuwa kana tabawa kamar ka taba shi haka ne ko aka ce a karkata ba ba zalunci ake ba din mutunci ba zalunci in ya zama na kai da za ka je karbi zakka ka ba talakawa wajen karbar zakkar ka ba talakawa kai zalunci Allah da zai tsare ka ba ina ga waɗanda ke zuwa suna da talakawa ina mulkin da ake kafawa dan ma ni a cuci talakawa da zuwa ne ya gata talaka a cikin rayuwa haka talaka wani ne gata a yi talaka da mai shi da karfi kowa ba ta sa Allah فأنا بأن الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة على الحق السير ويجب يأخذ أنا كمان أنا كمان والله والله أنا كمان من درب من درب من غني أنا كمان إذا أنا كده يونس تعيبه mutane ne ke da su iyayen su ka wani gidan su gada suka kawo dan kasari aka lokacin gwamnan aka haƙauna aka babba su suka ɗauki nasu ana zaune kuma wani ta zo ta zamanin wani yawai an kwakwace kuma a ba zo malam gafi nan an zalunce mu ya za a yi ne da me nake a'a eh ba mai ne zan fara a kai nake zan hada da wanda zai shigar da ku wajen wajen kan na hada da haka je aka shigar da aka yi karshe aka ce a bar mutane in ba haka ba wallahi tallahi sai an kwace ba da inda za ya gaji gona wajen iyayensa ya tsayar ya karbi kuɗi auren da ƴarsa ko ya sayi ya ci. yanzu kuma an zo an ce an kwace an ba wani kai da aka kwace aka ba wani ka zo ina za ka wajen talaka za ka ce biyan kudin sa an tada kuɗi na ke nake har da za ka mutu mutane da aka shigar da maganar fadar sarki aka ce su da su boko ba fadar sarki an yabo ba ya ba babban inda za su inda za su ba fadar sarki an sani ba a sani ba aka shiga aka fita aka shiga aka fita suke wai wannan onaya makarin gwamnan kaduna ta yi makarin gwamnan kano magana a da jifi da yana ne a bawa ne a ba mutane sun ke shekara biyar yana hannu wai gwamnan a shi ke nan gwamnan soja ta sake kawai an sake haka kawai an sake ana wannan ana gaba kuma mutanen ja'i suka zo ai malam ba gona kin mu ai kaza kaza an tashi na cewa da Allah ta muka a cikin da su ba da sarki kawai aka ga ana ta fama da ce malam alhamdulillah an bar mana abin ana nan kuma dorayi ba fasta zo mutane da ga gaji gonar iyayen da dorayi ba wannan da kakannin su iyayen su suka zo suna ja da wata armiya kafira kuma kabila an ba ta suna ja da su kuma gonar zaɓi makaranta da masallaci ta zo wai an ba ta aka yi ta fama aka yi ta fama ya za a yi mace sai abu na ba da karfi طب يا جماعه ما ادم مسلم ده الله كبير لا يا مسلم يا مسلم ده راجل جبار ده ام مسلم Allah ya aka rubuta aka shiga ba ni ta shi wallahi wallahi wannan kibi san unguwar ne aikace iyaye su ta kanin ha sanadiyar faman bin wanda sai da ya har ya fadi ya zo kuma su duk amma duk da shi yanzu wannan arnin wai ita wajen da kuma an ba ta ne kuma ba za a ba a ba ka da rashin kabila ce amma an ba su ɗan kuma gori an ba su mallakar su sai da aka yi ta fama aka yi ta fama a shiga a fita a shiga a fita da yake ko ƴan ƙauye dai ko rage akwai ƴan boko a cikin turar da za a yi fara sarki kawai ba za su yi ba inda za a fita a je ba za a fita ana ta fama sami da rayuwa ta kila yana da yana haka aka yi samu ya shiga nan ya yi rawani ya kwanci ya hau gaba ya hau gaba ba ka ba hauka ne karshe an zo karshe an ba su sarki ya ce a bar musu abin da ai menene da menene wannan duk munasaba ke zuwa ana fara karka karkace ai komai ya gama da cewa al'umma annabi ana samun nasara wallahi kullahi da aka tabbatar mana cewa in ka ga ai irin wannan ba shi da labari mar sai yana da labari wace to amma ya ya za a yi kai tsara ka tsara shi ko ka wajen bayan an gama an ba su an tabbatar da komai za su yi lauki na muka harfa da suna hada da mutane za su yi kamar da mai ne ne mara ai baka zuwa kamar na ba lallai na zo kamar ba dai na nuna musu yadda an karbe abu an ba su in je kamar ba lallai ba wata kila wani ya gane cikin shi sai ke ka abawa abinda muke a tabbatar da alkhairi ba wai ake mun ko a aka gama su kwarfin su sai ai zai lamfi zai ne ne wani babban malami wani bai shi ma ya shi ma zai dakula har shi ma yana da abu to wannan ne suka fito suka nuna masarki fi sabilin da zalika kuwa duk abin da aka shirya karya ake sarki sai hakan ya kasu ne sai za su zo a yi lantana magana ta tashi duk inda aka ga aiki da kullum an kasa su ne yasa na ce malami ya kawo a cikin kara da ya sarki ya faɗi kalma ɗaya magana ta tashi yace akwai jayayya ne akwai wannan abu magana na kotu da aka suka ce a'a ranka ya rage kariya aka yi mana kaza kaza ba haka magana take ba yace to ku ran da aka sa za a zo a yi nan ya tashi ya aka yi lantarki yanzu yana nan an gina masallacin ya yi kusan uku wannan masallacin sai ka sai alƙalin sai gina mutum ɗaya ɗauki na ne ya yi bin wannan da rai ko uku mutum ɗaya ya ce zai gina ya gina shi abin da ke wajibi a kan sarafa su kare haƙƙoƙin sadaka in ba a kan fulodi a kano a kan fili wallahi mutum zai rahu da ba ba ruwan ba ruwan ko zai wuta ba ruwan hanyar samun kuɗi hanyar hanyar samun kuɗi ne hanyar ba ruwan su fili ko ko masallaci kwacewa za su ko kana da haƙƙi inda an zubar da wannan ba ruwan su ko da dai abu da imani wuta ba ruwan ko yana kan ban da wani kowa yana Allah ya ba shi to an samu daya yana fama hana zalunci za a samu albarka amma wai kuma lafiya ba ku ba kai da kake ganin kana da karfi za ka yi zalunci je ka kai tsakaninka da Allah kana jin daɗi kana iya baki baki sai ake sai da magani magani yazo ba amfani sai da allura allura ya zo a kafar da ke shi ne sai mutum ne yi biya da shafi da hanyar da ta da ɗan kuka ba yadda za a yi ba wanda ya taɓa yin zalunci sai shi nasara ko ba sai maza Allah ce iyaka wa kara'ima amwalihim ka guji manya-manyan dukiyar kada ka ma'ana ka guji zalim wa tafi da awasal mazlum a ce in ka je karban zakkar ka tsallake ka kana daga matsakaita ka ɗaya manya-manya ta yi zalim in suka ce Allah ya isa Allah zai isa to Allah zai samu tare da cewa wannan dukiyar ba ka neman ka ba to ina ga wa'anda su tace wannan wai dan su da iyalansu kaɗai su ji daɗi dan Allah za a ji wannan daɗi wa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab babu hijab tsakanin addu'a wanda aka zalunta da Allah madaukakin sarki wallahi wallahi in dai zalunta ka aka kace Allah ya isa ko Allah ka gani Allah kaza wallahi Allah ya gani ka bi duk wani ka ga yayo ka yaya karkan sai ke zama wa fanzu kaifa kana akibatu zalimi kalli karshen yaƙi ya tara kuɗi ya kwata kuɗi ya ce abu ba mulkin ba kuɗi ko kuwa ba mulkin akwai kuɗin amma ba shi da mutum ba wanda ke ke saurare shi a cikin kasa ba mutum ba mulkin ba kuɗin ba mutum ba wanda ya saurare shi to sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aika kamishina ko minista ko gwamna ko hakimi ko mai gari ko mai unguwa ko mai ne abin da yake fara masa kenan in kun je ku shigar da musulunci ku gwada musu kaza a zauna lafiya ku yi musu kaza ku yi musu kaza ku ce Allah ya ce a bada zakka a bada a karbi zakka wajen talakawa ai ta a ba talakawa sa'an na wajen karɓar zakar kar ai zalunci kai da aka ce karɓi zakar kar ai zalunci dan Allah za ka je kuma ka zalunci akan waɗanda aka ce karɓi zakar ka ba kai kanka ka ɗauki kanka ka bayar da a ce masu kuɗi suna fitar da zakka don su za a samu mutane kan ci yanzu za a samu mutane suna kwana yunwa yanzu za a samu fashi yanzu za a samu rashin zaman lafiya in aka fitar da zarka ɗaya ke sai kuma zai samu nutsuwa ya samu zaman lafiya don cewa Allah ya ko kullum amwalihim sadaqatan tusahhirhum yi ba. وصل عليهم إن صلاتك سكن ويتكرر زكاة دوكير تطهرهم تحرك كيف وتزكيهم بها تحرك كيف كده عشان دوكير اللي تكي عبارة زكاة بعد كده زكاة بعد معناها ده باب باب خمسة باب خمسة معنى كان من لك ميرا دبو أربعين سكرة تكيوي دبو أيا بحكي كمان حكي تلكواني إن كثير دبو ثلاثين سكرة روسا مصر كثير أكثر روسا مع البركة إن كثير وا دبو أيا إن لا تكون دبو ثلاثين سكرة الحمد لله على ذلك اللي ما كتبوا حضارة أنا برد زكاة ليه كمان mutane sun mallaki duniya da su kansu ba sanin su ne mallaka amma ka san da zakka ka fara da mallaka fir'auna ne da masu mulki duk wanda ke tare da mulki da kusa duk wani sarki da kusa alfarmar iyayen su duk yake da gidan da yake da gidan da makarantar unguwan su da wurin abin da wurin kula da talaba a marayu na garin su sarkin su su ta su gina a cikin ajihun sa'an nan su da suke zaune yanzu kai da zai fi yau yini daya ko sati daya ko wata daya ko shekara daya ya fi abin da iyayen duk suka tsara iya rayuwar me suka kara a cikin wannan me suka kara farafin sa'udiyya kowa na alfakari ne ya ga me yayi maharamin makka da madina yanzu dai inda aka kai cikin haramin makka kusan an kure tunanin dan adam a makka amma mai jiran gado yana jiran ran shi ma ya hau duk wannan hotel shi ya saya an gosa sai an fara da saboda shi ma ya yi yana jiran ran da al'amari ya zawo hannun kowa na hotel da ke gewayen maharamin makka ɗin nan zai saya wa'in kuma an saya an biya yana kai sai ke shi ma a wuta zai fara da harami shi ma zai abin da za ki haɗu da Allah yana da lafiya. أنا هذا دليل أي يعني كنا كنا عمل لك الدين جبنا والله فالله باس لباس رأيك كان قليل جبا مكينا بيننا كي بيك يسبا يجيك يسبا فبور أن لا يراس بيك يعني أما إرادة هيك ليس تولا كنا عمل لك الدين جبنا بسعى لك ما كل كنا يصور جلو كل كنا يصور جلو كنا كبري وكل ملك كتير kana da kuɗi dukiya kuma kullum kana da talauci kana ka fiye ne ya je maka kenan ko tsarin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ko sa Allah ka ce sarki zai aika hakimi farkon abin da zai ta masa ka ji tsoron Allah da kula da addinin su ma guda a cikin da su musulunci a tara ainihin ba suna yawo suna abin da kan mutum ke yi kenan sai su aiko mu'azin su aiko mu'azin mu'azin a zo da maganin a zo da injin makale maganin kurji gwarjo riguna da mai yin ba mabugawa kafin ku je shi karfin duk karfin su da kirista a gina musu da rabin a wajen abin baya shiga su amma hanyar da aka biyo tilas a jarfa a zuwa ga shi nan cikin birni akwai wanda ke mallaka riguna sun fi karfi akwai zai iya sa riguna sun shekara a yau akwai da zai amma ana roƙo don Allah ku cire waɗanda ke tsuntsun ma a cikin kwanci a ci a je a ba magudanar karfin su saboda kan su ne da Allah ni da ina muwafuka ba sai ina jin wahala ne amma za a kashe mu mota kudi za a kashe mu komai kudi a kashe mu addinin musulunci kudi a yana farko haƙi ne a da zai yi kenan al'umma akwai abu da addinin su jinin su mutuncin su dukiyar su sai ne hankalin kulliyatul hamsu kenan asalin al'amari ke na yadda ya sa sai sarki ya hakimi hakimi yana da nazari mai gari na da unguwa komai yana tafiya daidai daidai da abu ya faru yau a cikin wani talaka sarki na da labari da kuma sai an magana in ka zauna haka kowace unguwa kowace ƙauye yau da wani ƙarfi daga gudun da zai shiga a ba sai ba ya za a yi barna a cikin sani ba ya za a yi kaza kaza ba a sani ba amma matsala da canza ta ɗau sabon salon

معناه ليس بينها وبين الله حجاب أي أنها مسموعة لا ترد وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجود العمل به وفيه أن الوتر ليس بواجب يتي لا يقرب قرر واحد سبب معاذ في كبيرة حيث تسلم يتي يمتد في يمتد الدين كما كنت بعض السيكة كأيدك كاو شيدا با فأنكم يتي آه، وتر ليس بواجب يتي أن الله ترى عليهم خمس صلوات تقبل من أبنيائهم وترد إلى فقراهم إلى محل الشاهد يتي معاذ منظر الله يا أيدي زوا قصيما زوا قصيما قصيما قصيما يوم منظر الله صلى الله عليه وسلم لأن رأس معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بعد الأمر بالذكر والعمل به وفيه أن السنة أمر الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال يقول أبن رأي مكاتبين في الكراف هو التوحيد كافر أياكي ما هو إذا أجي أفر مصر أياكي بني إن أخي كراف المصري في سكة آه، في أفر مصر أياكي أعطي أي مصر كرافي لا تبع مصر الجزية لا تبع مصر كذا لا تبع مصر يجب أن تبع رسنا عدين ما هو اللي يجب أن تبع رسنا عدين sun ki karban addinin amma sun da ka'idojin da aka su musu ba ka da yancin ka zalunce su ko ka cuce su ko ka yake su وفيه أنه لا يحكم في إسلامه إلا بالنصر الشهادتين يتي بزاء أي حكم في دوان مسلمي بني سيدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما في عيننا يتعرض جادعاء فقاموا بإسلام كما دابوا نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة إذا في الحديث كان أمير سوى صلي بغدير واجبين كل شيء وفيه بيان إذن تحريم السنة في حديث ما بين أمر خطر الذي في ذلك والله تالله ذلك في ذلك وأن الإمام ينبغي أن يئذه لك إذ واجب كما أن الإمام أن الإمام ينبغي أن يئذ ولاده يلبن أكثر الإمام هو وعجل شو غباء ورشو غباء من هذا شو غباء كل ما جسم غباء كذا أرمى كمكين سا أرو منيسوس أرو بومون أرو كوميسون أرو شامون تراثنا ده دكتور غباء مين وعجل مين ها wanda haƙƙi mu ya kai a kansa shine wa shine wa kace wanda hakki ya kai a kansa aka ce wa eh a kace shugaban kasa ko gwamna wanda sai shugaban ne musulunci to misali kar majalisa a kano yanzu da wa ake magana wa أبو غلاب يا رأيك الكلام أوكي جميع هذا لسه يجيش يا فارس تركي سنة أوكي تلسنا هذا ده بقاب إذا كان أسمع إلا في بيتي كان أقول إلا في وأن نسون الموت رأي وعقل أقول لا في ألقوا أسنا يحب وصعب من تلك الصورة كي أقول أقرب الناس إلى المسلمين هنا جميل والله بالله رحمه الله كده او ضمن الله يسجل majalisa su zama majalisa da su kare da waɗannan duk wannan su Allah ba wai zan wasa ne su da ga kuke ba kada su ji haka fada sai haka wani kuma ta mutum ne suna da ikon suna da don ka zo ka kan gwamnati an zabe ka ne ko kai shi ne ba nuna cewa hukuncin Allah ya tsare a kanka kullum akwai mala'iku da ke rubuta in ba hukunta in ba hukunta Allah akan ka don me za a yi kuma mala'iku suna rubuta wasanni ake cikin ta ake kai ne baka da ku kula ba kuma mala'iku ba kun da mutum kula wallahi kun da mutum kula an daga farko ma kafin a waye da ranar lahira kana gama sarautar ko mulkin ko siyasa ko su da ko dukiyar ko kasuwanci ran da aka raba ka da ran kana shi za ka sai an tambaye ka wani ko akwai wanda zai shi ba tambaye ka wannan ba a ah, in yanzu da za a tambaye ka rashin ko oho da kai wa yake shiga kanka kake shiga wallahi kanka kake cuta matukan arziki da ke ne wata lalabin da ake ba a samu tabbas ba ne matukan an samu tabbas wallahi kuna magana lalabin ya wuce sai dai ka kai da kanka kai kin kuma za ka ga mutum dan Allah in ba yanzu in dare yayi ba an shiga duhu ba kowanne a cikin zai kokari za mu kanta hakki da zai iko wanda ya kawo kudan ko bola bola wanda ya kawo tanda wanda ya kokari ya kawo kudan kwai mai gari ke na goma guda ya kawo kudan kwai an kin birni ne mai kokari ya sunna ya tana mai tattalin kokari masu kudi sunna tandar masu kudi sunna kendira da yawa ba haske ba kowa na iya kokarin yadda zai haska da makasa gwargwadon iko sa gwargwadon karfin sa ba haka ke ba za ka waye gari hakkin Allah ya kora na kasu ba kanka za ka ji lokacin gabar na sa ce maka saboda me كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت يكن منكم الكواكب منكم الكواكب yadda yake ka Allah ka san ka ce kai rana ne wal muruku ka wajibu sauran sarakuna kuma saurari saurari duk duk ke idza tala'at ay idza tala'at ash-shams in aka rana ta wannan saurari da take gani duk suna nan rana ta gobe sira su ake yi suna nan ba za a duka sira su saboda abin da suka rubuta to shi yasa wannan yana yana da shari'a yana da kaza sharɗar ma da ake kafa shari'a ma shi ne ba wanda zai kafa ma shari'a fata zai daidai sai ya cika shari'a guda uku sharaɗi na farko ya zama wanda zai kafa shari'a ba shi da bukata shi abin da zai kafa muku shari'a ko ne maslaha ta ce in yana da bukata ko maslaha ya zai ina zai kwana da shari'a ba ka bane duk wanda zai kafa shari'a ya zama yana da tashi bukatar ina tasa bukata ya shar'a za ta zama sai ya zama ba shi da bukata cikin abin da zai shar'anta mu shar'a ce ta kuɗi ta siyasa ta mulki Allah ba ya bukata sai sai an shar'a za a shar'a ta shar'a ta hajira shar'i na bi a lokacin da za a shar'a abin a kafa shar'a kada ya zama na an manta da wani abu ba wani abin da a kai shi ba wani abin da a yi kaza kaza ba wani abin da a yi kaza kaza ba in ba haka ba duk karfi ka duk tsarin da kake matukan ba san gaibi ba ba san zai faru gobe ba ba san me zai faru sai lalle ka san ba ko ka kare wannan duk abin da kai ka maka da kai duk ba ka san abin da zai faru ba yasa ba ka saka kafshe da ba sai wanda la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sa'an sharadi na farko ya zama an yakun an la tafi'a bil qanun ba shi da wata maslaha da shar'an da zai kafa muku wa yake da wannan Allah ta yake banda Allah duk wanda zai kawo shar'a yana da mulki yana da yana da inda ya karkata yasa duk wanda zai ya gyara shi ya kata na akwai adabi sharadi na biyu kada ya zama akwai abin da ya faku a cikin tsaro ko ya manta ko bai sani ba ko bai sani yake faru gobe ba shari'a ba za ta yi ba sai an kafa shari'a sai kuma an zo kuma al'amari ya jagorce sa ana fara sabon lissafi shari'a ba za ta yi sharadi na uku ya zama hakimi ne hukuma ne yana aje komai inda ya dace to ne lissafi wa'annan shari'a sun shiga a kan shugaba kafan a kan kan shigaru a kan fari ko baki wa'annan shari'a duk Allah madaukakin sarki shi ne ya tantance da ya yau ɗai da nan kafa shari'a kullum mulki ne ko shari'a ne ko mai ne inda haka ne sun jaba duk karfin amurka da sun ake ita ne mutum da yake tana da maslaha cikin karkokin da take kafawa ana samun adal da yake ba ta san me zai faru gobe ba al'amura na tafiya da yake ba ta da hikima ta ajiye wannan nan ta ɗauko da kai ba yadda za a yi a zauna lafiya a nan kana nema ingila na nema najeriya na nema arabiya na nema shi kenan magaruba ta yi wannan ya kunna akifaban wannan ya kunna farfula wannan ya kunna kyandar wannan ya kawo guda sittin am wannan ya kawo mai ɗari wannan ya kawo kyandar wannan ya kawo surayya ga sanan an kawata kowa gwargwadon duk sa'an da aka ba aka ce kai kai abu za ka yi ne gwargwadon sarki gwargwadon ikonka baka isa ka yi gwargwadon sama da ikonka ba yasa in ba ka da iko saboda kendir sila kendir na da kyau ba kyau shi za ka kunna gidanka in kana da iko sai ka kawo fitina in kana da ƙarfi sai ka ƙara in kana da ƙarfi sai ka sa fitilu wajen duk wani gwargwadon ƙarfi gwargwadon ƙarfin ka in Allah ya kawo hasken safa gwargwadon ka ne ko ni ko gwargwadon ƙarfin Allah shi daga ba ya zo duhu da magarba ta iko duhu ya shiga wannan zai kunna gidansa wannan unguwarsu wannan titi unguwarsu wannan ne mai aka waye gari rana ta fito da kanka za ka nika ka cikin ba ta da amfani yanzu saboda ne in ka bar sai a ce ba ka da hankali kana ta dukiya ko ba abin da kake maka ga rana ta fito ga haske ya fito ga hasken Allah ga fitilan Allah kuma ga fitilan Allah kuma yana yin fitilan su tun da an ga shari'ar Allah da rashin sarki da su shari'a ce ta Allah ta bayyana dan ne za mu ga yin rubu da zane dan ne za mu ga yaudar kanmu dan ne za mu ga tafiya san menene a wanya dan ne za yi tafiya ta kaza kaza ha kai tsaye abin da yake fi kenan menene za ku yi ya kace abin da za su yi don ka bi waye ba kun fa san a da gwamnati wanda nan da ai su faɗa su ne wa'anda waɗanda suka bi sun gane su ne sun bar su ne ba wanda ke zaune lafiya a duniya nan kowa ya ma yana zaune lafiya har su gaba mutane ka ba shi ba shi ba wanda ke shi ba jira